نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ربكم واعلموا نحن في أيام طيبات أيام مباركات غاليات هي خير لكم من كل شيء ألا وهي العشر الأواخر من رمضان وهي أيام يعتني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من غيره لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفيها نزل القرآن وفيها تقدير الأرزاق والآجال وفيها غفران الذنوب والمعاصي وفيها من الخير والبركة ما الله به عليم أيها الأحباب ما استعددتم لهذه الأيام فمن فاته خير هذه الأيام فقد فاته خير كثير وعجر عظيم ينبغي للمسلم استقلال العشر الأواخر ونيل الأجور العظيم فيها من خلال العديد من العبادة والطاعات يذكر منها أولا مضاعفة الجهد في أداء مختلف الطاعات لتحصيل العجر العظيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روت أم, أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر آية الليل, آي الليل وأيقظ أهله وجد وشد الإذان ثانيا التوسعة على الناس والأهل والجيران إذ يستحب للمسلم في العشر الأواخر الإنسان إلى أرملة والجيران ثالثا تلاوة القرآن ومذاكرته والتواسي به بين المسلمين رابعا الهرس على الهرس على على تردد الدعاء المعصور في ليلة القدر فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها إلى الدعاء في الأشهر الأواخر من رمضان فقد ثبت عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أيها المسلمون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيمة سبحان من بيده خير خير الدنيا والآخرة فلا خير إلا خيرا فمن وجد خيرا فقد وجد خير كله ومن فاته خيره فقد فاته كل الخير وصلاة الله وسلامه على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القرآن أيها أيها الآباء أيها آباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومما ينبغي أن نتعلم في هذه الأيام عدم تضييق الأيام العشر الأخيرة من رمضان بالله والغفلة إذ إنها إنها أيام خير وبر وإبادة لا بد أن يغتنمها المسلم العبادة والطاعة سادسا ومن هذه الأمور إعانة الأهل على العبادة والطاعة على ذلك إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوقظ أهله في الليل هذه الأيام سابعا تجنب الشهوات والملذات لتحقيق صفاه الروح والنفس ثامنا الحرص على الاعتكاف في بيوت الله لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف منذ أن هاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل تاسعا الحرص على أداء الصدقات الواجبة والمستحبة لأن الصدقة في شهر رمضان أفضل من غيره اللهم إنا نسألك الهدى والسقى والأصاف والجنى اللهم تكفر صيامنا وصائر عباداتنا يا أرحم الراحمين duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunan da kuma miyagun ayyukan wanda Allah ya shirya da shi shi ne shiryayye wanda kuma ya fasar da shi ba shi da wani wanda ke shirya da shi na ce da babu abin bauta da gaskiya Allah annabi Muhammad bawar sani ina da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wayanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu sani muna cikin wasu kwanaki tsarkakan kwanaki kyawawan kwanaki masu suke da albarka kwanaki masu tsada wanda wayannan kwanakin su ne mafi alkhairi daga dukkan komai mu saurara ya ku yan uwa su ne kwanaki goma ƙarshe na ramadana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yawaita ibada a cikin wa'annan kwanakin domin dace da daren lailatul qadar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yakan yi wannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lailatul qadar khairun min alf wato ibada a cikin daren lailatul qadar ita ta yi alkhairi sama ga wata dubu wanda malamai sun tsaya sun yi kiyasin wayannan watannin sun kama kusan shekara tamanin da uku kun wannan ba karamin alkhairi ba ne ka samu kai wata ibada wadda za ka dace da shekara ta san tamanin da uku yanzu a cikin wayannan kwanakin da Allah ya samu sai ya yi dace da daren lailatul qadar ya faɗi kalmar subhanallah ko subhanallahi wa bihamdihi ko ya karanta wani abu cikin alkur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala ya ne masa dace da samun falala da lada mai tarin yawa kamar wato ibada wanda mutum ya yi ta shekara 83 ya ku ‘yan uwa masoya wani tattali kuka yi domin wa'annan kwanakin masu albarka kwanaki masu cike da alkhairi mai tarin yawa ya kamata ga kowane musulmi ya yi tattali da shiri domin ribantar wayannan kwanakin masu albarka domin ribantar lada mai girma wadda suke cikin wayannan kwanakin ta hanyar ibadodi da yin ayyuka na da'a na daga cikin abubuwan da ake so mu ba da kulawanmu da su a cikin wayannan kwanakin shine mudha'afatul juhud mu lillinka ƙoƙarinmu duk himmar da kaka da ƙoƙarin da aka yi ka ƙara ka lillinka sama ga ibada da ake yi domin ana so mutum ya yawaita ibada a cikin waɗannan kwanaki ibadodi mabambanta juna domin dace da samun lada mai girma domin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ummu na Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan kwanaki goman ƙarshe na ramadana suka zo ahayar lai annabi yana raye dare da ibada wa aikaza ahlahu yana tare da iyalinsa su tashi domin ibada wajen da yana ƙoƙari wajen da mai izar yana wato ɗaura kwarzallansa malamai sai ta maganganu menene ma'anar wato manzan Allah na ɗaura kwarzallansa suka ce ana nuhin yana lillinka ibada yana kokari sama ga ibadar da yake cikin kwanakin da ba wayannan kwanakin ba wasu malamai suka ce abin da ake nihi yana ƙaurace ma iyalinsa wurin rashin kwanciya da su a cikin wayannan kwanakin domin ya samu karsashi na samun yin ibada yayin uwa daga cikin abubuwan da ya kamata muhimmantu da su a cikin wayannan kwanakin Shi ne a 'ala a tu'alar wal ahal kowannen mu yayi kokari ya ƙara yalwanta ba kansa da iyalinsa da makwautarsa domin waɗannan kwanakin ana so kowane mutum alkhairin da yake yi kyautatawa da yake yi ta ƙara lillinkawa, a ƙara kyautata ma mata waɗanda ba su da mazajen aure ‘yan mata da zaurawa a kyautata ma makwauta a ci gaba da dukkan ayyukan alkhairi doriya ga waɗanda ake yi domin ƙarin samun lada da alkhairi akan gane mutumin kirki ne a lokacin da yake ibada aka zo ƙarshe-ƙarshen ibadan nan aga yana ƙara sa ƙaimi cikin wannan ibada domin al'ibratu bi khawatimul amal ana lura na da ƙarshen kwanakinka ƙarshen rayuwarka wani abu ka cika yi iya da ka ga mutum na kokari a rayuwa sai ƙarshe-ƙarshen rayuwa sai bayan shekaru sun ƙara yawa aka ga yana cewa ga addini to alama ta ta cewa wannan mutumin bai samu nasarar rayuwa ba amma alamar ka samu nasarar rayuwa ka tashi kana ayyukan alkhairi aga kuma kana ƙara tsuwa kana ƙara runguma ayyukan alkhairi to wannan ita ce alamar ka samu nasara malamai suka ce haka nan ibada irin wannan ibada ta azumi an ci kwanaki an yi kwanaki har an zo kusan kwanakin ƙarshe alamar Allah ya karɓi ibadodinka wayanda ka yi can baya alamar cewa ka dace shi ne wayanda kwanakin ka ƙara sa ƙaimi da himma wajen ƙarin ibada domin dace da alkhairin da ke cikinsu yayan uwa abu na uku shine wato karatu alƙur'ani tilawa alƙur'ani da kuma muzakara alƙur'ani wayannan kwanakin ana so mutum ya yawaita karatun alkur'ani a cikinsu an ruwaito daga cikin magabata irin su imamu shafi'i irin wa'annan kwanakin imamu shafi'i yana wato sauke alkur'ani hasso wato cikin kwanakin ramadan yana sauke alkur'ani so ma'ana kenan kullum yana sauke alkur'ani so to kaga duk da dai akwai wasu maganganu da malaman suke yi wannan dai na nuna irin yadda magabata suke zara damtse wajen kulawa da karatun alkur'ani domin wayannan kwanakin kwanaki ne na alkur'ani kwanaki ne da ya kamata a ba kur'ani kulawa da kuma muzakararsa da halartar wuraren da ake tafsirin alkur'ani mai girma da kuma yi juna wasiya da yin haka ɗin yayin uwa abu na hudu shi ne kwadaituwa akan maimaita addu'a Wanda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan kwanakin musamman kwanakin da suke mara wayanda ake sa ran dace da ran lailatul hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye da sayyida Aisha Allah ya kara masa yadda zuwa ga wannan addu'a a cikin wayannan kwanaki masu albarka da muke ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace ta yawaita cewa ya Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a yawaita wannan addu'a cikin wayannan kwanakin a yi da daddare a yawaita yi a yi ta maimaitawa duk wani abin da kake wata samu bai kai alkhairin ka samu rangwamen ubangiji ba duk wani abu da aka sanar ka samu babu abin da ya kai samun afuwa daga gurin Allah in ka dace da rangwamen Allah da afuwar Allah kai ka dace saboda haka akwai bukatar mutane su sani ibadodin da ake cikin wayannan kwanakin ba ana yi ne don neman kuɗi ba ba ana yi ne don neman wani abin duniya ba a'a ana yi ne don gyaran lahirarka don neman dace da aljanna don ka haɗu da gafar ubangijinka don ka dace da rabar ubangijinka ba wai ka zo ka yi ta wahala ba kana kokarin ibada amma ka wani ɗan abin da bai ta da karya ba wannan abu in kan matsa ma Allah gurin Allah ba wani abu ne ba arziki wurin Allah ba wani abu ne ba Allah yana iya malalo ba arziki in ba kai arniya ba ya zama sanadiyar halakakka sanadiyar lalacewa kada ta ta saboda haka a yawaita ibadodi don Allah da neman yarda Allah su gane uwa ta'ala a yawaita wannan addu'a a cikin wayannan dare ne ya ku yan uwa musulmi ku yi gaugawa zuwa ga neman gawar ubangijin ku da kuma neman aljanna wanda wadan aljannan nan ya kai wadan samai da kasai kuma Allah ya tanade ta ne domin masu jin tsoron sa. ya kuma soya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ya kamata muhimmantu da su mu kula da su a cikin wayannan kwanakin shine adamu tadayyul ayyamul ashar rashin tozarta wulakanta wayannan kwanaki na ƙarshe ya kamata mutum ya bada kulawarsa kada ka zo an zo ana aiki na alkhairi da kai ka dawo daga bayan suka zuzunci wasu mutane wasu yanzu sun ware rage zuwa sallar tarawih wasu sun ware rage zuwa sallar tahajjud wasu sun ware rage karatu alqur'ani wannan alama ce ta ci baya a rayuwarka saboda haka ana so mutum yayi kokari a cikin wayannan kwanakin kada ya tozar su ta hanyar wasanni ta hanyar rabkada domin kwanaki ne na ƙarshe wanda ake so a yawaita ibada a himmantu a cikinsu ya ku yan uwa musulmi abu na shidda daga cikin abin da ake so muhimmancu da shi a cikin wayannan kwanakin shine ya halatul ahal Kuma ya yi kokari ya taimaki iyalinsa wajen su dage wajen ibada ko da kana ganin kai kana ibada iyalinka baka san yaya ibadar su ba akwai matsala domin kai kadai ibadar ka ba ka saka shiga aljanna abinda Allah yake ku ku wa ahlikum saboda haka duk yadda kake kokari ibada iyalinka ba su ibada ka ba su ibada mai aikin gidanka ba su ibada wannan matsala ce a rayuwarka daga cikin abin da ke kawo mutum samun alkhairi da cin nasara a rayuwa da samun albarkoki cikin gida ƙoƙarin tayar da iyali domin su yi sallah musamman a cikin wa'annan kwanakin in ka taso za ka ɗin iyalin ba tare za ku zo ba ka yi ƙoƙari su tashi su ma su samu wani abu a cikin wa'annan kwanakin su ɗiba na ibada ana so a zaburar da su a kan yin ibada annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana farkar da iyalinsa a cikin wa'annan kwanakin domin su yi ibada yayin uwa abu na bakwai shine nisantar abubuwa na shawa da abubuwan jin daɗi domin samun tabbatar da wato tsarkakewar ruhinka da kuma wato rayuwarka idan daɗi ya mutum yawa ya cika jin daɗi ya cika biyar shawa sosai ruhinsa da rayuwarsa ta samu matsala saboda haka sai a yi kokari a kula da wannan abu na takwas shine kwadaituwa akan yin itikafi a cikin masallatai domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a cikin wa'annan kwanakin tun lokacin da ya hijira ya koma madina har Allah ya amshi rayuwarsa abu na tara shine kwadaituwa akan yawaita yin sadakoki na wajibi da kuma sadaka ta mustahabi domin sadaka a cikin wannan wata a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki su suka yi alkhairi sama ga kwanaki da ba su ba saboda ka yayan uwa muna ƙara kira gare ku a ƙara himmantuwa a ƙara dagewa a ƙara hankurar da rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya yi muna arzikin karɓa ibadodinmu a cikin waɗannan kwanakin Allah ya cire muna kasala ya ba mu nasara ya yi muna jagora ya karɓa muna dukkan ibadodinmu umu ila salatukum ya rahamakumur rahama